Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar da gidajen rediyo amfani, sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 20 ga watan Disamba. Fadar shugaban Najeriya ta ce maganar yaƙi da almundahana fa babu wasa. Idan akwai gaske a cikin zargin da ake kowane ne mutum, to lallai ba za a fasa gabatar da su a gaban mai shari'a. game da shawarar shugaban najeriya kan masu cewa ba wato wato game da shawarar shugaban najeriya ko na ce bari mu je dai ga wannan kanu kafin ku ji karin bayani ke wannan shine ya kamata mu yi kowa ya samu abin to wannan bayani kenan game da matakan da ya kamata a ɗauka a jamhuriyar Nijar don yaƙi da wato koko faɗakar da shugabannin ƙasa da ƙasa kan batun shawo kan yunwa a ƙasar. To sai kuma matsalar da darajar naira ke ciki. Farko duk Najeriya abinda muka kwanta ko kuma muka dogara da shi shine man fetur. to wannan mataki kenan da ya kamata a ɗauka na kaucewa dogaro ga man fetur don farfaɗo da darajar naira za ku ji ƙarin bayani sannan za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta horar da matasa ɗari a arewa maso gabashin najeriya kan batun zamantakewa da kuma dogaro da kai muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu kamar kowace ranar talata sarfilo hashin gumal na tafar da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani ɗan sanda wanda baya bakin aiki ya kashe jakadan ƙasar Rasha a Turkiyya a daren jiya Litinin a birnin Ankara a wani lamari da ake alakantawa da nuna adawarsa da sa hannun dakarun Rasha a rikicin Siriya. An ɗauki dukan abin da ya wakana a na'urar bidiyo. Jakada Andrei Karlov yana gabatar da jawabi a wajen bikin baje kolin kayayyakin zane-zane. Dan bindigar da ke sanye da tufafi masu kyau ya tsaya daga gefen dandalin da jakadan yake tsaye, abin da ya sa wasu da yawa ke tunanin dogari ne. Ba tare da bada wani gargadi ba, sai ya harbi Karlov a baya yana salati, ya kuma ci alwashin daukar fansa akan abin da ya kira kisan bayan Allah a Siriya. Bayan haka sai ya auna bindigar sama daga nan ya auna ta ga mutanen da ke ɗakin, yayin da jakadan ke kwance rai kwakwai mutu kwakwai. sauran jama'a kuma suka ɓoye ƙarƙashin tebura. Wani wanda ya shaida lamarin ya faɗawa murya Amurka cewa ɗan bindigar ya tada murya da ƙarfi yana cewa kada ku manta da Aleppo, kada ku manta da Siriya. Muddin ƙasarmu ba ta cikin kwanciyar hankali, kuma ba ku tsira ba. ministan harkokin wajen kasar jamus thomas de mezire ya ce babu shakka da gangan aka kai hari da motar kura a berlin jiya litini an bayyana cewa mutumin da hukumomi suka ce dan asalin kasar pakistan ne da aka bashi mafaka a jamus da gangan ya tuka motar ya da ya sato cikin kasuwar da ake saye da sayar da kayan bukukuwan kirsimati da ke harabar wato jami'ar da ake kira kaiser wilhelm memorial ya kashe mutane goma sha biyu da kuma raunata kimanin hamsin daga baya mutumin ya tsere amma daga bisani 'yan sanda suka kama shi a tazarar kilomita biyu da inda ya kai harin shugabar kasar jamus angela merkel ta faɗi cewa hukumomi na ɗaukar harin a matsayin ta'addanci ta kuma ce mawuyacin abu ne a gare mu idan wanda ake wato yake neman mafaka aka ba shi kariya kuma ƙasar ya aikata wannan Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan jam'iyyar adawa na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Etienne Shisekedi, ya faɗa yau talata cewa jama'ar ƙasar su ɗauki zaman da shugaba Joseph Kabila ke yi kan karagar mulki a matsayin na saba ƙa'ida wanda bai dace ba. tun da wa'adin mulkinsa ya cika ba tare da ya sauka ba kuma ba amo ba labarin zaɓe. A wani saƙon bidiyo da aka fidda ta YouTube, shisakeri ya, ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar da su ɗauki matakin lumana wajen gujewa abin da ya kira juyin mulkin da kotun tsarin mulkin ƙasar ta ɗaurewa gindi. Kotu ta yanke hukuncin cewa kabila zai ci gaba da mulki har sai an yi zaɓe. jam'iyya mai mulki ta ba da shawara a gudanar da zaɓe a watan Afrilun shekarar 2018. Mazaunan wasu sassan Kinshasa, babban birnin ƙasar Kongo wato Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, sun busa wusar da tsakar dare don nuna cewa lokacin barin kujerar mulkin kabila ya yi, an kuma ji harbe-harben bindigogi a wasu gundumomin. Mai ba shugaban ƙasa shawara, Barnabe Kikaya, ya faɗi cewa Nuna bukatar shugaba Kabila ya sauka daga karagar mulki da tsakar dare baya cikin kundin tsarin mulkin kasar. Kungiyar 'yan bindigar kasar Lebanon mai suna Hezbollah ta faɗa yau talata cewa mutanen da suka rage a unguwa ta ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye a Aleppo su yi sauri su fice wurin don dakarun Siriya za su isa wurin yau. Kungiyar Hezbollah tana mara wa dakarun shugaban Bashar al-Assad baya. a faɗan da aka kwashe tsawon shekaru kusan shida ana gwabzawa a ƙasar ba a san adadin waɗanda suka rage ba a gabashin na alepo birnin da 'yan tawaye suka kwace cikin shekaru wato shekarar 2012 a wata dabara ta murkushe gwamnatin assad sannan a hankali dai dakarun 'yan adawar suka fara ajiye wato makamansu tun daga watan satumban da ya gabata a lokacin da dakarun siriya da masu taya su na ƙasar rasha suka kai munanan hare-hare ta sama da suka yi raga-raga da yankin sannan kuma dakarun siriya tare da goyon bayan na rasha din suka danna ta ƙasa robert mardini shugaban kungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa na yankin gabas ta tsakiya da ake kira icrc a takaice ya faɗa yau talata cewa kungiyar ta icrc da kungiyar agajin red crescent sun kwashe mutane 25,000 daga gabashin aleppo tun daga ranar alhamis din da ta gabata ba tare da wata hamayya ba kwamitin sulhu na majalisar Dinkin duniya ya wato ya amince da ƙudurin da ya buƙaci a kai wakilan majalisar ɗinkin duniya su sa ido akan kwashe jama'ar a birnin na aleppo jiya litinin To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a Abujan Najeriya inda za mu fara daga fadar shugaban Najeriya wadda ta yi ƙarin haske kan alwashin da gwamnati ta sha na yakar almundahana. Nasir Adamu Ilhikaya gare ka. umarnin da shugaba buhari ba ministan shari'a abubakar malami ya gudanar da bincike kan kowaye aka samu da laifin zarmi a gwamnatinsa da alwashin gurfana da duk wanda aka samu da laifi gaban kotu kai tsaye dai gwamnatin bata ambaci sunayen waɗanda take son a bincike sun ba labarun da suka fi cika kafafen labaru su ne samun sakataren gwamnatin najeriya babacir david lawal da tsumbula kuɗi a kwangilar raya yankin arewa maso gabas da majalisar dattawa ta yi kan binciken kuɗin nome ciyawan nan ta kacalla kan kuɗi naira miliyan ɗari biyu da saba'in tunda kuma abin da furucin kalmar ishara ce ga jam'i ya nuna waɗanda za a bincika shekarar daga mutum biyu ne zuwa sama ga ƙarin bayani daga mai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ya duba waɗannan maganganu da ake akan wasu manya-manyan jami'an gwamnati a gashin akwai gaskiya a zargin da ake idan akwai gaskiya a cikin zargin da ake ko kowane ne mutum to ko lalle ba za a fasa gabatar da su a gaban mai shari'a ba ba za a faɗi suna ba saboda magana ce ake yin ta haka da wani wanda yake watakila akwai dalilin da za a je a bincike shi akwai kuma wani kai daga gani mai kai kasan cewa a ko an tsane shi ne aka ɗora markaran tsana ko siyasa ce bai kamata ka fito ka zayyana sunaye irin wannan ba don ana iya yin tabo ga wanda yake bai ji ba bai gani ba bai ci ba bai sha ba su hukumomin sun san aikin su kuma sun san matakan da ya kamata su dauka a wani batun na bangaren yaki da cin hanci shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata ali indume ya ce za a sake gabatar da sunan ibrahim magu gaban majalisar dattawan don yiwuwar tantance shi wannan dai ya biyo bayan kin amincewa da tantance magun ne da majalisa ta yi bisa rahoton tsaro da ya jawo masa akasi to shi yasa muka ce to bari mu sake rubuta wa shugaban kasa cewa fa gashi muna mun samu wasika wanda ya sa akan ba za mu iya mu ce mu aje maganan ko kuma mu yi gawa ba saboda haka muna neman ƙarin bayani akan me za mu yi Me mutane ke cewa ne kan yaƙi da cin hanci na gwamnatin APC? Sunana injiniya SK Ɗanladi. Ko a yi aprobin nan maku ko ba yi ba wani abu ne daban. Tun da ne yana yin aikinsa yadda ya kamata lokaci zai zo wanda ya kamata su tabbatar da shi. Sunana Prince Modibo H. suleiman gwamnatin najeriya ta yi kyau kuma ta saitu abu ɗaya ne kawai ya rage ma gwamnati ya yi ne tura efcc a state domin akwai kuɗi ma killa a state su famset su directors finance gidan local government chairman za a jira a ga waɗanda za a tuhumar da hukuncin da zai hau kansu a zamanin baya dai an yi awon gaba da tsohon su fetun 'yan sandan najeriya taho balogun da kuma wani tsohon ministan ilimi fabian osuji kan zargin zarmiya nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Nasiru yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin ƙasa da ƙasa da wata gidauniyar gwamnatin ƙasar Jamus suka shiga horar da 'yan jaridar ƙasar kan yadda za su rika faɗakar da hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin jamhuriyar Nijar ɗin kan alkawarin yaƙar yunwa a ƙasar kamar yadda suka yi a baya. Suleiman Barma gare ka. lura da yadda masu gabatar da shirye-shirye a kafafen karkara ba sa mayar da hankali kamar yadda ya dace a kan shirye-shiryen da suka shafi batun tanadin cimaka da faɗakar da jama'a mahimmancin amfani da abinci mai gina jiki har ma su yi amfani da wannan dama don tunatar da gwamnatocin ƙasashe alƙawalan da suka ɗauka a yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa domin inganta rayuwar talakawa a wannan fanni ya sa gidauniyar conrad annoyar shirya wannan taron ƙarawa juna sani in ji salu jeka jagoran proje emond sanfin cikin sai da akwai wani abun da ake misi sharta kamar abun ne wanda kowa ya yarda da shi mutane kasashe wannan duka wanda suna cikin sai da yawo ko sils sun yarda da shi sun ce wannan shine ya kamata mu yi kowa ya samu abinci me sai da muka gani ba duka ne suna aiki da wannan dokoki da su da kansu sun ka sai da tsakanin su saboda haka ne mun ce in kun zo kun san menene dokokin nan da suka saida kuna iya kuna tuna musu kai ga abin da kuka ce fa kuna yi alama dai ba ku nan ga yi shi kenan muna tuna muku ku riƙe yi abin da kuka faɗi. mayar da hankali akan faɗakar da jama'ar karkara game da wasu daɗaɗɗun al'adun da ke jefa jama'a cikin halin ƙarancin cimaka saboda jahilci na daga cikin abubuwan da mahalarta wannan taro suka ce sun gano saboda haka abdullahi bagasa da gidan rediyon muryar talaka filin filinge ke cewa da aka samu karamci abinci ce nan su iyaye duk abin da aka samu dai za a ba yaro alhali yaro yana buƙatar ya samu abinci wanda za su gina mishi jiki da akwai tabiyoyi eh, da mata suke yi na shan kiban nan da sauransu wanda da an samu abinci sai a yi kokarin to yanzu mata su ne ya kamata su gwadi da an samu abinci wajen shan kiban nan akwai masu yin caca da sauransu da kaka ana yan lalla da ka samu amfanin gona zaka kai kokarin ka samu uh, sabo amarya shine zai nuna da ka samu albarkacin gona to wannan irin tabiyoyin ya kamata mu daina su wasu daga cikin muhimman ayyukan da gidauniyar Conrad Annoyer ke fatan masu gabatar da shirye-shirye a rediyoyin karkara su karkata a kansu su ne in mun dauki wajen canjin yanayi ma wannan in sun tambaye labarin nan cikakke sun samu labari suna iya cikin radio ko cikin tele su sa program ɗinsu lokaci zuwa lokaci suna eh, mutane karkara magana bisa wannan masana sun ce kasar nijar na daga cikin ƙasashen yankin sahel mafi fuskantar karancin cimaka da rashin wadatar abinci mai gina jiki matsalar da kan jefa dubban yara cikin bala'in cutar tamowa a kowace shekara abin da ya sa a kulle yomin gwamnatin kasar da haɗin kan ƙungiyoyi masu zaman kansu neman hanyoyin bullo da sabbin dabaru don murƙushe wannan matsala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. to a gaida suleiman bari kuma mu koma najeriya inda darajar naira ke ƙara faɗuwa duk wada zuwa gida da 'yan najeriya kan yi a daidai wannan lokaci al'amarin da ya kamata a ce ya ƙara darajar ta naira baban gida jibirin gare ka a yau dai ana sayar dalar na amurka ne hakan naira ɗari hudu da tamanin da biyar zuwa sama sabanin ƙasa da haka da aka sai da shi a watannin baya wannan kuwa na faruwa ne duk da cewa akwai 'yan najeriya da dama da ke ta tururuwa zuwa cikin najeriya domin gudanar da bikin kirsimeti na bana to ko me ke haifar da hauhau farashin takardar kuɗin na dala alhaji ɗanladi auyu shine shugaban 'yan canji na jihar legas na farko dai saboda akasin ko kuma abubuwan da ya same mu a baya darajar naira tana ƙara kasa kuma darajar dala tana yin sama amma mu mun san dalilai saboda mun san abubuwan da suka faru a baya ko mun san halin da ake ciki a yanzu. To ko ina mafita ke nan game da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na tattalin arziki? dai Alhaji dalladi Auyu. Farko duk Najeriya abin da muka kwanta ko kuma muka dogara da shi shine man fetur. Mun dogara da wannan arzikin man fetur dole sai mun sa abubuwan da sauran kasashen Afirka wanda suka sa a gaba kuma suka dogara da kansu shine noma. a kokarin da gwamnatin najeriya ke yi da na sabuwa naira karfi a tsakanin kudaden kasashen ketare ko a kwanan baya sai da gwamnati ta fara daukan matakai na kama masu hada-hadar kudaden kasashen ketare wanda ake zargi da sayar da takardar kudin dalar amurka a kudin da ya haura na hukuma a wannan mako ne da aka zaɓi gwamnan bankin najeriya mr godwin emefele a matsayin shugaban wata hukuma ta bankin islama mai suna international islamic liquidity management corporation ita dai wannan hukuma wasu kasashe guda tara ne tare da bankin islama ke gudanar da shi har kuma da zumar gudanar da harkokin kuɗi da musayar kudade a tsakanin kasashen a bisa tsari irin na islama to kowane tasiri wannan hukuma ke da shi ga tattalin arzikin najeriya tambayi kenan da newa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero da kano najeriya za ta iya samun riban wannan shugabanci musamman a gwamnatoci ko na jihohi ko na tarayya ko kuma wasu bangare ko ita gwamnatin kasan kan za ta iya samun wannan rance din kuma tun da shugabanta ya hito daga najeriya ne babu mamaki za a iya dubawa duk lokacin da najeriya ta nemi rancen irin wannan kuɗi ko kuma ɗaya daga cikin gwamnatocin najeriya suka nemi irin wannan rance saboda ganin cewa shugabanci yana a najeriya kuma za a ga yawancin al'amura wani lokaci ko tararraki kuma wayar da kai da wasu bayanai na wannan hukuma ɗin wanda da ba a sani ba yanzu kaga wannan zai hito kuma gwamnatoci na ƙasa za su dubi hanyoyi da za su samu su amfana da wannan hukuma da kuma wannan shugabanci da aka baiwa Najeriya. kasashen da suka kafa wannan kungiya dai sun hada da kasar kuwait da luxembourg da malaysia da mauritius da nigeria da qatar da turkiya da hadaddiyar daular larabawa da kuma bankin islama baban yanci firamare amurka daga lagos To a gaida baban gida sai kuma batun tsaro inda Majalisar Ɗinkin Duniya ke horar da matasa kan zamantakewa da dogaro da kai Zainab Babaji gare ki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta horar da matasa 100 daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kan matakan da za su bi wajen cuɗanya da al'umma da rungumar kasuwanci don dogaro da kai da kawar da zaman kashe wando. Horarwar da aka gudanar na makonni biyu a cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos ya tattaro matasa ne daga jihohin Adamawa, Borno, Yobe da Gombe waɗanda suka sha fama da rikicin Boko Haram da na 'yan kalare. sunana maimuna m yarima daga borno da abubuwa da yawa ba mu sani ba amma da muka zo nan wurin mun samu experience da yawa mun koya yanda ka je kai setting of business ɗinka sun koya mana mu yanda za mu gyara shi mu samu aikin da za mu yi mu taimaka ma 'yan uwa da abokan arziki sunana da latu aji na zo daga gujiba local government yobe state kenan eh gaskiya lokacin da muke can muna cikin rudani na tashin hankali daga baya allah ya kawo mana sauki ma da muka samu fom na undp da muka zo nan sun nuna mana mu so junanmu yawwa kuma da wasu ayyuka da za mu yi wanda mutum ɗaya ba zai yi ba dole sai da haɗin kai sunana juliana amos daga gombe na koyi managing time yadda zan fara business har in taimaki kaina sunana bilyaminu abubakar imam na zo ne daga jihar adamawa karamar hukumar maiha to gaskiya kamar ni na kasance mutum ne wanda da ina bacci ba na farkawa sai karfe goma na safe na zo na samu a sai rayuwar ba haka yake ba ba zai amfani ni ba na zo na koyi kuma yadda zan yi sana'a sunana abigail buba daga bincika sun koya mana inda za mu na tare. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shirin ba da tallafi don inganta rayuwar al'umma Kehin Debolaji ya ce manufar shirin shine a tallafa wa al'umman da suka fada bala'i ta yadda za su dawo cikin hayyacinsu su kuma sake samun rayuwa mai inganci. We have been involved in cash for work programs to encourage youths like you ya ce sun taimaka da shirin ba da kuɗaɗe don aiki wanda zai karfafa gwiwar matasa waɗanda ke da sana'o'in hannu ta yadda za su koma su ba da gudummawa wajen gina yankunansu shugaban cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan jos abdulmumuni adamu maimako ya ce sun koya wa matasa ɗabi'o'i masu kyau da zai taimake su a rayuwarsu mun koya musu ɗabi'a mai kyau wanda za su rike kansu a nan mun koya musu yadda za su yi zaman lafiya su rike yan uwansu zanna lafiya saboda su cimma abin da ke gaba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to a gaida zainab yanzu kuma ga sarfilo hashin gumal da shiri na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfila hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar idan mai sauraro na biye da mu har yanzu muna tattaunawa ne akan batun taraktocin noma 500 da gwamnatin jihar adamawa ta rabawa kananan ta 21 da zimmar bunƙasa harkar noma da rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da ake fuskanta. A makon da ya gabata ne gwamnan jihar sanata Muhammad Bindo Umar Jibrila ya tabbatarwa da wannan shiri cewa domin talakawa ya siyo taraktocin kuma talakawan yake son su mora har ma ya ce ya ɗauki matakan da zai tabbatar da hakan ta faru a shirin namu da ya gabata mun dai tsaya ne a daidai lokacin da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ke jagorantar muhawara tsakanin wani ƙaramin manomi ahmadu saja aliyu da kuma ɗaya daga cikin shugabannin manoma a jihar adamawa ahmad tukur jana ga ci gaban tattaunawar. kuma ga a ku na shugabannin kungiyar manoma na afa reshen jihar adamawa gila kafin a kawo an shawace ko kuma kuma kun zana da ma'aikatar gona da sansu hakan nan ya kuka ji da ba da waɗannan taratoci da kuma yadda tsarin yake yanzu eto eh alhamdulillah shi cin gaba ba dole sai da shawararmu ba amma kullum ne dai a takaice a kungiyar mu duk wani abin da gwamna eh, a yanzu hakan nan ma kun ga mu muna cikin state executive council meeting ne kaga da ba taba yin wannan ba with wannan daman ina ganin kaman yanzu kam mm. in Allah ya yarda za a cimma gashi za a kai inda tudun mun in Allah ya to amma a yanzu a wasu manoma kamar yadda ka ji muka tattauna da wannan sun ma nuna ɗari-ɗari ko kuma nuna shakku dangane da waɗannan taratoci ko kuma me kake gani zai sa eh, tun ba je ko ina ba shi manomi ya mutane ko kawa ko kuma eh to war dole za su yi amma yanzu abin da ya faru a take amma yanzu wannan da nake gaya musu na ce fa muna cikin state executive council meeting ne kaga me ake so Nalle ana so manomin ma ya ji cewa yana da nashi ido kuma duk shawaran da aka yi da bmt din fa technical committee din muna ciki kaga automatically ba yadda za a ce a irin wannan tsarin a ce ni yanzu ba zan daukan kai inda na fito ba kuma na matashi ne ina da abubuwan da nake hanga don haka in har za bani dama a saurare ne na san kuma in Allah ya da mm. abin da manoma suke tsammani na ina gaya musu da babban murya dukkan mu kamar yadda gwamna ya ba ba kananan min kare ba ba a tamu shugabannin kungiyar manoman amanan nan duka namu ne har shi grassroot farmer ɗin ma amanan na kansa don haka na fatan in Allah ya yadda za mu rike amana kuma su ga canji da yardan Allah ta kai ganin a shi talaka wato wannan tsari zai cimma manufa ga shi talakan da ke ƙayon wato da ke karkara ya samu cin nasara ko kuma amfanin wannan tsari na ba da wadannan traktoci. ne to tabbas yanzu kamar yadda tun da aka ce da ai ba su da kungiyoyi yanzu sun yi don haka za mu yin tsari a yi platform na a yi timetable wanda zai zama alheri ya taba kowa a kowane wuri yake. kamar yadda ya misali kaga ya maganganu akan maganar akwai tallafi ma da moment kaga shi mai girma shugaban kasa ma ya maganan kungiyoyin nan in ka duba off asian da sauran wuraren da aka ci gaba ba su yi ci gaba ba san da aka kawo fashion tukuna misali son yin abin sannan a ba da akida na kasuwanci sannan a yi haɗin kaɗin shi wannan haɗin kan yadda su kai din wai tsoron shi manomi karkara shine ba wai abu a faɗa a baki ba ya zai gani ah, nan da in lokaci kawai ya ga sun mutum gajiyar waɗannan turaktoci ku da kuke ciki kungiyoyin kuma shugabannin kungiyoyin nan wani tabbata ku ba su ga tsarin da ku faɗa musu ga tsarin da aka yi da za su ci gajiyar wannan shirin turaktoci. eh to yanzu kamun muna muna kokarin ma mu kai ba ma ba zai sai a local government headquarter ba za mu yi descending zuwa ward ne har unit level. kaga ku ba yadda za a ce in baka wata kwata daga unit kake don haka tsarin za mu dago daga unit ne a dawo ward kama a tabo local government in allah yadda za su sa hannu a kan to kaji a tsarin da kamar yadda shi ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar manoma yake faɗi inda suke tunanin za a yi ku da kuke karkara da abun a nemi shawaran ku ne ya za a yi domin kuma wannan abun ya kai gare ku yayin eh, aka fara daga mudi yana da ke don yaro daga ƙasa yake tashi ba daga sama yake tasowa ya dawo ƙasa ba in aka fara kamar yadda ce za a fara daga unit level a haura World level har zo local government level na ga kamar wannan tsarin suka bi shi kamar yadda aka tsara shi na ga zai taimaki karamin manomi a rayuwa an ce za a ke dan bada wasu kuɗaɗe tun da ba kyauta bane domin a samu a kula sai mai da makamanta kamar da shi gwamna ya faɗa ku kuna son haka ko kuma kun fi so kawai a bar ku ku ƙananan manoma kawai a yi mu kyauta a tashi kyauta eh to ba ma fatan kyauta don ba bara muke ba dama tun can muna yi kamar yadda na faɗa ko yaushe muna yi muna yi muna yi muna kan yi kuma mun aka samu tallafi alhamdulillahi in ba samu tallafi ba ko addu'o'i su tsaya su yi mana muka a matsayin addu'an shugaba baya faduwa ƙasar banza wa abu nufi ku za ku ɗan kudaden da aka sanin bai muku yawa ganin kan cewa a'a ba zai mana yawa ba muna da bukatu akwai yaya karatu da sauransu a wai abu nufi kuɗin da za ku bada a yi aikin tractor din eh, idan aka kawo tractor ok kamar aka kawo tractor mu biya mana aiki eh, eh to daidai karfin ka daidai ruwa daidai gari in kana da kuɗi ma yau zaka nemi babban gona ba ka da kuɗi ma yau ka nemi gona daidai ka tractor dan yi maka aiki daidai abin da zaka rufa kanka asiri ko za ku iya biya muna kamantawa ko ba mu iya ba za mu roƙa su taimaka mana Masu mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz wanda ya hira da baƙin namu na yau sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga Mu'tari ɗan Mu'azu baban Khalifa Jingine Sama'ilawa gidan mai kwari. Ya ce to shugaba Muhammadu Buhari mun ji kace a binciki duk wani jami'in gwamnati da ake zargi da almundahana da dukiyar ƙasa amma ba mu ji ka taɓo 'yan majalisar wakilai ba don su ma ana zargin su da rubda ciki da kuɗin al'umma. Sai kuma sako na gaba wanda yake cewa fatan alkhairi BOA Hausa hakika nasarar da jami'an kwastam din Najeriya suka yi na kama wata kwantena mai dauke da makamai wani abun farin ciki ne da fatan Allah ya kara bamu zaman lafiya amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya sai kuma wannan sakon yace haba al'ummar demokradiyyar Congo ai duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali bai kawo shi daga ƙarshe muke fatan al'ummar demokaradiyyar congo za su yi haƙuri shugaba joseph kabila ya sauka daga karagar mulki cikin ruwan sanyi domin duk abin da ya yi farko to sai ya yi ƙarshe sako daga malam rulwani sa'idu gari a jihar zamfaran najeriya sai kuma wannan sakon ya ce muna kira ga shugaban ƙasar demokaradiyyar congo da ya gaggauta yin murabus daga shugabancin ƙasarsa domin samun zaman lafiya a faɗin ƙasarsa daga muhammad mai kayan miya oji kotas gombe sai kuma wannan sakon na gaba shi kuma yake cewa muna jajanta al'ummar garin kafancan na jihar kaduna bisa rikicin da ya afku wanda ya sanadiyar rasa rayukan mutane da dama Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu Allah kuma ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba amin a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice wani ɗan sanda da baya bakin aiki ya kashe jakadan ƙasar Rasha a Turkiyya a daren jiya Litinin a birnin Ankara a wani lamari da ake alakantawa da nuna adawarsa da sa hannun dakarar Rasha a rikicin Siriya. An ɗauki dakan abin da ya wakana a na'urar bidiyo. Jakada Andrei Karlov yana gabatar da jawabi a wajen bikin baje kolin kayayyakin zane-zane. Dan bindigar da ke sanye da tufafi masu kyau ya tsaya daga gefen dandalin da jakadan yake tsaye abinda ya sa wasu da yawa tunanin dogari ne. Ministan harkokin wajen kasar Jamus Thomas de Maizia, ya ce babu shakka da gangan aka kai hari da mota a kurukura a Berlin a jiya Litinin. An bayyana cewa mutumin da hukumomi suka ce ɗan asalin ƙasar Pakistan ne da aka ba mafaka a Jamus da gangan ya tuka mota wadda ya sato cikin kasuwar da ake saye da sayarwar kayayyakin bukukuwan Kirsimeti da ke harabar majama'ar da ake kira Kaisar Wilhelm Memorial inda ya kashe mutane goma sha biyu da kuma raunata kimanin mutane hamsin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safi na Sudangi da tawagar suke gabatarwa. Kafin in salama da ku ga saƙon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan Kano da iyalinsa saboda rasuwar ɗansu ibrahim wanda aka yi jana'izar ɗazun nan allah ya rahamshe shi yanzu a madadin maryam dauda da taya ni da julie lethas gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa sai da daddare a huta lafiya